بالله من الشيطان الرجيم بسم الله ينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير لطيف yanzu za ku tashi sauraron ayoyi daga bakin da shi zalim binyamin insha Allah ayatai mutatai ya shek zalim tsara makon minni ilai أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حفيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما بارك الله فيك بارك الله فيك za mu kuma saurari wata ayoyi daga bakin fadilar shekh nasir abubakar saleh za mu saurari tilawa muta'anniya abu muhammad da tabbatar da shukura Thank you.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل توكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئ أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعون يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات الصالحات وذكروا الله كثيرا وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون Allah ya barka da kai da wannan karatu da yan uwa kai mana Allah ya sanya shi a cikin mawazi a cikin su na dawa ayyuka alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd Allah ya sake dawo da mu zango na biyu na wannan daura takaitacciya wacce kan uwa yaqub habibullah yake gabatar mana wanda na tsara gaya mutum a karo na farko malam salih malami ne da ya almajircinta a madina a tsangayar hadisi na nan sallallahu alaihi wasallam kuma ya yi digirinsa na gaba da digiri na farko a jami'ar musulunci ta uganda yanzu babban malami ne na koyar da addinin musulunci a jami'ar ahmadu bello ta zaria kuma ɗaya da cikin limamin masallacin almanar da yake jihar kaduna ta arewa maso yammacin najeriya kuma ɗaya daga cikin manyan manyan malami masu da'awa yana da darussa da yake gabatarwa a suna tv kuna kula sosai da tashoshin tashoshinmu na sunna tare da shi akwai fadashi shek nasir abubakar saleh wanda yanzu muka fi karatunsa da ni da shi da malam kalu da ajin ɗaya a madina shi ma malam nasir limami ne na juma'a a masallacin unguwar ma'azu kuma darakta ne na rukunin makarantun wato ubayi bin a can jihar kaduna kuma dan asalin gefe ne sai a shef a sahal zalik yanayi shi ma mahaddacin alƙur'ani ne kuma limamin na juma'a a masallacin mazaf da ke kofar ruwa a nan cikin birnin kano sannan almajiri ne shi ma da ya kammala karatunsa a jami'ar agama kusa da shi akwai fadisu sheikh abu sumayya sheikh kabir hafizahullah ta'ala wanda shi ma ya yi almajirinsa a nijar digiri na farko na biyu kuma ya tafi jami'ar umar da addu'a da ke katsina sannan kuma yanzu haka malami ne a kwalejin tarbiyya ta kimiyya da fasaha da ke bici sannan kuma sai malaminmu kuma ɗaya daga cikin iyayenmu kuma manyan yayyenmu a fadilatu shi mu'azzam sulaiman khalid wanda dukkan mu ya koyar da mu koyarwa irin ta aji sosai ba koyarwa ta matsaya kawai mu saurara a majalisi ba to da haka ya sharrafa mu kwarai da gaske Allah ya taka masa alkhairi za mu dora daga inda muka tsaya zan mana matashiya akwai ragowar manya-manyan malamai da suke yake tare da su akwai daraktan agaji na jihar kano baki daya akwai wakilan masallatai da suka zazzo da wakilan midiya wasu kuma uzuri ya sa sai dai su bi mu ta hanyar wannan kafar sadarwa da muke akwai jagororin mana masallaci Allah ya saka maka da alkhairi a bisa haɗin kai da gudunmawa da suke ba mu duk sanda za mu gabatar da wani abu da zai amfana da al'umma akwai shi ma ɗaya daga cikin iyayen wanda shi ne babban liman na wannan masallaci shek lawan goron mafi allah ya kara mata lafiya a malam ya karantar da mu mahimmancin wata a rayuwar musulmi ya kuma gwada mana cewa tilas ne mu tashi a matsayin mu na musulmi a samu waɗanda za su kula da fitowar wata da kuma faɗuwarsa ya kawo ayoyi da hadisai a kai kuma malam ya fahimtar da mu cewa ba a fara lissafin wata sai an samu haihuwar jaririn mata ya gaya mana cewa sunan kimiyya da ake ba wa wannan haihuwar jaririn wata a cikin musulunci shine al kamar yadda in koma cikin littattafan malaman fikihun tun tun shekaru a aru akwai wannan kalmar iqtiran abin da ake nufi da al da wata shine haihuwar jaririn wata wanda daga washe garin haihuwar jaririn wata ake fara lissafi a ce ɗaya ga wata baya yiwuwa a fara lissafin ɗaya ga wata sai an samu al'iktiran ba da yiwuwa a ce wata na kaza ya mutu an shiga wani sabon watan sai an samu al'iktiran to kuma ya gaya mana mun fahimta a cikin laktarsa cewa in har aka samu al'iktiran to ba zai yiwu a iya ganin watan da ido ƙunƙun ba sai in a yanzu daga iktiran zuwa yanzu zuwa lokacin da za a iya fara ganin watan an kai awa goma sha takwas to da abin da zama wajibi kula da shi shine kowane wata da zai kama mu kasa kunne mu saurara mu ji yaushe za a samu ikhtira kuma alhamdulillah duk watan duniya tun da malam salo ya fara har zuwa wannan wata ba wani wata da kafin ya kama ba za ka ga ana yawo da bayaninsa ba cewa za a samu iktiran a rana kaza da watan kaza watan boko wanda kuma zai kama da misalin karfe kaza a wuri kaza da kaza musamman a watannin da ake yawan samun controversy to malam ya gaya mana ne iktirani kuma har mun fahimci cewa ma a wannan watan da yake shirin kamawa an haifi jaririn watan. daga haihuwarsa zuwa faduwar rana an yi lissafi yanzu an za awa goma sha biyu wanda ya nuna kenan ba za a iya ganin sa da ido ba hikimar jan mu je can ko za a samu dan baiwa da shi zai iya keta wannan ka'idar ya gan shi to gaskiya ba a samu ba kuma mun fahimta a cikin bayanin bayaninsa cewa da yawa saɓanin da ake samu na ganin wata in ka ji wani yana wallahi na gan shi kaga ana cewa a'a to su masana kimiyyar ganin watan sun ga cewa lokacin da ya ce ya gan shi ido kuru dai baya iya ganin sa sai dai wani abu ya sa ya gan shi wannan abubuwa ba mu da shi a Najeriya to mun ji waɗannan mun fahimta to yanzu na san tambayoyi da yawa suna faɗo mana a cikin zuciyarmu wanda na san malam zai amsa a su me yasa a Saudiya ba a samu irin wannan cece ce din sai a Najeriya shin wannan iktiranin da ake cewa an samu waye ma tukunna shi yake tsayawa ya lissafin cewa an samu iktirani kuma zai yi kamar mutum ga magari iri na irin ka ya iya gane iktiranin da kansa ba sai an gano masa ba nan kuma zai za mu ji bayani akan matsalolin da ake tukanta game da abin da ya shafi ganin wata a yanzu dai zan hada mu da shi malam Allah ya saka mai da alkhairi zai ɗan yi mana ƙarin bayani daga nan kuma cikin malamai da muke da su za mu fara addamar da su in akwai wanda yake da tambaya ko karin haske to wanda kuma yake da tambaya sai ya rubuto a miƙo mana in mun kammala da tambayoyin da aka miƙo mana inda dama za kuma mu ba da dama a wato ainihin a yi tambaya da baka insha Allah malam bismillah Eh, mala abu ya kuke saka wa'annan hmm. zuwa jihara kawai ah, alhamdulillah ala nabiyina muhammad sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ah, barkamu da sake dawowa a wannan majalisi mai albarka da muke bayani akan abin da ya shafi tafiyar wata ah, kada a manta kafin mu fara karatu na yi tambaya yauce rana ta fito yau kowa ya ce bayan asubahi ta ina ta fito ta gabas yanzu tana ina wani sai ce ta yamma sai ya nuna nan sai ce ta yamma na ce a nuna inda take sai ce ta yamma dukkanmu mu yi ittifaki tana yamma me yasa saboda ta tajruba yau da kullum mutum biyu ba sa sabani yanzu rana ta faɗi abu ne da ake gani wanda kowa da yake da ido da ji ya san tafiyar rana to abun mamaki da yake rana a zahiri take kowa yana ta ya san lokacin da ke fitowa sai ga mutum biyu ba sa sabani a shi yasa za ka ga kalanda nan abun mamaki ta ba mu lokutan sallah na wato kwana 360 bi mana na shekara daya gaba daya ba wanda yake musu a kanta cewa ba daidai ba ne shi sa in ta ce mana yau rana za ta faɗi ƙarfe shida da minti goma sha tara ba mai jayayya lokaci na yi kawai sai ka gala dai ya murɗa abinsa ta kira sallah ba zai leƙa ta nan ba alfijir aka ce zai fito lokaci gaza zai duba ne kawai za ka ga akwai digital irin wa'annan lokaci na yi zai kira sallah sai ka gala dai ya murɗa baya tsayawa ya kalli rana ilimi ne aka yi amfani da shi na tafiyar rana da Allah shi ta'alamu adadar sinina wal hisabi aka fitar da lokutan sallah na wata goma sha biyu kwana ɗari uku da wani abu fitowar rana fitowar alfijiri fitowar rana zawali la'asar magariba isha'i duka haka za a gani ba mutum biyu ba su a ne me yasa saboda an saba an sani wata mai yasa in aka ce kaza wata ba ta nan ko abun nan sai a samu sabani saboda ilimi ne da babu da shi a kasar nan shi yasa ake jayayya in dai zaka yadda wani zai baka lissafin tafiyar wata na shekara daya to banga dalilin da zaka ce kuma ba za a baka na tafiyar wata rana na shekara daya to banga dalilin da ba zaka yadda ba za a baka na tafiyan wata ba saboda huwa allazi ja'ala lakum ash-shamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu عدد السنين والحساب فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا الشمس والقمر بحسبان والقمر قدرناه منازل لتعلموا عدد السنين والحساب duka za ka ga tafiya ne iri ɗaya li ta'alamu husbana saboda kenan ana sanin lissafin tafiyar rana kama yadda ake sanin lissafin tafiyar wata kuma za a gaya maka lokacin da watan zai fito da lokacin da zai faɗi kamar yadda za a gaya na rana babu shakka a yadda suke tafiya irin wa'annan abubuwa ayoyi ne na Allah maɗaukin sarki babu canji babu komai. kullum kamar yadda na faɗa kowane yana tafiya ne li ajalin musamman daga lokacin da rana ko wata ya saba tafiyarsa da Allah ya aje shi to shikenan iza shamsu ko wirat kenan iza sama'un shaqqat kenan وإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر tafiyansu in dai suka taba tafiyan da aka sani da Allah ya tsara su akai husbanan inna to ya qulu al-insanu yawma idhin ayna al-mafar sallan ce wazar zo kenan in ba wannan ba to kullun tafiyansu iri daya ne haka ta Yesu su dawo shine Allah ya ce wani rufi shaida'i baini suna tafiya suna dawa annabi sallallahu alaihi wasallam wani hadisi wanda Imam Buhari da Muslim suka rawaito shi sai kullun rana za ta fito sai za ta tafi ta je karkashin al'arci ta faɗi ta yi sujjada ta nemi izini a ba ta izini ta fito gobe ce ya kusa ta nemi izini a mata izini sai ta fito ta inda ta faɗa alamu ne yana daga cikin alamatul qiyama al-kubra in ba wannan ba to tafiyar rana a lissafe yake Ah, na yi magana ɗazu a wa'annan manazil ɗin har na yi magana a kan tafiyar rana da wata ni ce wata ya fi sauri kan tafiyan wata har da muke can ni ce misali in wata da gobe kamar yanzu duk wanda ya fita waje ya kalli yamma zai ga wata a gobe kamar yanzu duk wanda ya fita inda yana da ido ya kalli yamma zai ga wata kuma don Allah duk inda kake ba sai kana Kano ba ko da Abuja ka je a gobe ko Maiduguri ka je ko Lagos ka fito ka duba bayan sallan magariba ka je ka duba za ka ga wata watan kuma za ta kai har bayan sallan isha'i bata faɗi ba an fahimta eh to wannan kenan malam yayi bayani akan me bambanci tsakanin ganin Najeriya da ganin Saudiya a mutanen mu da yawa suna samun abubuwa da yawa ko rudewa ne aka abin da ya shafi tafiyar wata ba wai ruya ba ma na gan saboda rashin sani yadda saudi suke amfani da lissafin watansu da kuma mu najeriya alhamdulillah ba abun alfahari ba shekara kusan goma yanzu abun mamaki shekara takwas aka yi wasu ƙungiyoyi na musulmai daga kasashen turai suna bibiyan kwamitin ganin wata na najeriya domin misali akwai datas da muke fitarwa bayanai da muke fitarwa kafin watan wanda kullum muna yadawa mu faɗi rana zai faɗi a Kano yau karfe kaza wata zai faɗi karfe kaza ayyukan janjin karfe kaza lokacin da wata rana zai faɗi watan yana da awa kaza za a ganin wata a wuri kaza a kusurwa kaza tana kallon kaza muna fitarwa kullum wannan bayanan in muka fita kuma muka je misali a Kano mukan kafin mu fita kafin rana ta faɗo mukan fita kafin faɗuwar rana sai mu ɗauki hoton rana ga rana yanzu haka da zan buɗe data na za ku ga hotuna suna zuwa daga koina a Najeriya daga members ɗinmu inda ba ma samun report kawai shine garin Kano shine ina amma duk Najeriya inda akwai musulmi muna samun report cewa membobinmu sun fita sun ga faɗuwar rana an ga wata ko ba a ga wata ba saboda dalilai iri kaza kaza sai mu haɗa wa'annan bayanan sai mu tura ma man na national moon sighting committee sai ya ɗauko leta hedi sai ya rubuta sai tura ma sakatare janaral na abin nan Supreme council for islamic affairs shine farfesa aloy da rijistara na jam shi kuma sai ya rubuta ma mai alfurma sarkin musulmi cewa an fita a wuri kaza a gari kaza da wuri kaza da wuri kaza an ga wata ko ba a ga wata ba daga dalilai shi kuma sarkin musulmi daga nan sai ya sanar ko an ga wata ko ba a ga wata ba in ta cika talatin mun ce muna jinkiri har zuwa gobe ba za mu sanar ba saboda kada mu sanar ba a gani ba wani ya zo mana cewa an gani mukan jinkiri in ba ramadan ba ko sha'aban ba ma samun inda ake cewa an ga wata a duk faɗin najeriya muna da wa'annan rahoto a ce mutanen england bayan mun yi wannan to akwai wani ƙungiya ana kiran shi ICOP Islamic Christian Observation Christian Islamic uh, Christian Observation Project yana da mazauni a Abu Dhabi wanda malamai masanan falaki da fiƙihu suke taruwa suke taro a kowane shekara aka yi taro sau muna da membobi ɗan Najeriya to idan misali aka fita aka ga wata a Kano yau sai ce ni Salihu Muhammad Yaqub mun fita a kano a gommaja a fili kaza mun ga wata rana ta faɗi a yau ƙarfe kaza da minti kaza a digiri kaza na ga wata da ƙarfe kaza da minti kaza wata ya faɗi ƙarfe kaza da minti kaza sai rubuta sunana sai tura report ɗin to wannan report ɗin za a haɗa sai a tura email wa'ancan icop ɗin to a ce wa'ancan ƙungiyoyi suna nan suna bibiya ƙasashen duniya sai suka damu najeriya so suna bibiya shekara ɗaya biyu uku hudu biyar har shekara takwas ba sani ba ma sai suka ga ai a ce the best ƙasa da ya kamata su bi a duniya wanda suke bin ainihin zahirin tafiya wata najeriya wallahi sai suka ga rubuto mana takarda officially suna so su yi adoptin in ganin watan najeriya in mun amince amma takardar tana na a wurinmu ko mitin da muka yi last mitin da muka yi a abuja mun tattauna akan za mu masu reply mu ce mun yadda ku zo ku shiga ko ku bi a ganin watan saboda su mutane suna respecting din me ilimi sun ga ilimi sai suka gano kasashen duniya da suke bin ainihin zahirin tafiya wata ba lissafi ba guda hudu ne a duniya morocco morocco suna da centers inda ake zuwa neman wata 270 a morocco na gwamnati kuma shi ke kula da shi wanda ba wannan senta yake ba bai isa ce na ga wata ba da ya je ya ga wata garkabe shi za a yi wa ya sa ka yauce ma ka san wata? Morocco saba'in suke da shi ka kaje kai gogulin ka gani ka ga yadda Morocco suke bin diddigi wata shi yasa kullu za ka ga mafi yawa a suna baya da Saudiya suna tare da Najeriya Morocco number one sai Oman number nawa biyu sai South Africa numba nawa sai nigeria England sai suka kaso ai time din mu ya kusa ya yi daidai da su sa'annan yaren mu English ne sai suka ce za su yi adopting din na Najeriya suka rubuto mana har sun gayyaci wasu membobin mu Allah ya sa lokacin sultan yana can aka gayyace shi ma ya je yayi musu lecture akan gani wuta ya faɗi hanyoyin da muke bi suka ce to yanzu suna zira respond ne daga wurin mu in mu yadda kenan da wasu su bi Saudi wasu su bi Morocco wasu su bi lissafi wasu su ce sai mun gani yanzu sun su watsar sun yi adoptin Najeriya zo sun ga Najeriya the best kasa a duniya masu bin ruƙuya ba ba lissafi ba mu muna nan muna gani kaman ba a komi saboda ba ma bincike ka je kai gogulin ka ga munin mu da suke inda ake fita da inda wanda ya ga wata da ranar da ya ga watan da time inda wata yayi ka je ka je ICOP sai ka je ka je ah, abin nan ka sa current ru'ya ko kuma ka sa kawai visibility na wata sai ka zaɓi watan da kake so ko kuma duk watanni za a ga Najeriya da memban da ya ga wata in an gani in ba a gani ba to su ne suke abin nan to sai ku rubutu to abin da muke yi mu kullum kamar yadda muka faɗa ba ma itimadi akan lissafi ne bambanci tsakanin shine ka bi kawai kamar yanzu misali mun ce mana an haifi jinjiri wata tun karfe shida kenan watan tana nan haka ne watan yana nan afuwan amma zai ganu ba zai ganu ba to shari'a ta ce ba za mu yi aiki da wata ba cewa gobe ɗaya ga wata sai mun gani su mu li ru'yatihi wa afiru li ru'yatihi me yasa wannan ilimin saboda ya baka cewa ka sun cewa in ma zaka nemi watan domin za mu nema za mu gaya maka hannun dama inda rana ta faɗi ko ta hagu ko sama inda rana ya faɗi kuma watan ko yana kallon inda ranan ko yana kallon haka ko yana kallon sama duk za mu gaya maka watan gobe bari in gaya mana tun yanzu don ku sani haka yake yana kallon sama yana kallon in aka gaba sama yake kallo ba duk karatun da na yi nan a jefar da shi kada a dauka yana kallon ina sama haka gobe gobe insha Allah za ku gani to saboda haka a kai mu faɗi wa'annan abubuwa da na ce mana na tun ɗazu na faɗa da da gaske muke muna so mu gyara gani watan najeriya wallahi wata uku ya isa mu daina ma kada mu tsaya a masallaci mu je practical kawai yanzu da mu tsaya har bayan kamar yanzu da sai mu taso mun ga duhu yayi mun fara gani tauraro ba mu ga wata ba gobe sai mu sake komawa sai mu ce ga inda ya kamata a ga watan sai mu faɗi kuma watan za ta yi minti kaza kafin ta faɗi lokaci na sai mu ga ta faɗi wata mai zuwa mu yi haka kwana uku wata mai zuwa mu yi haka wata uku kawai kome irin din mutum ya gari ya lihi dole ya yarda don kawai mun zauna ne muna ta surutu ne ba ma aiki inda muna aiki kullum ni ina faɗa ni ce ni da inda ba kwamitin ganin wata nike ba na ga wa'annan rahoto zai ce yau sai na kure kwamitin nan Allah da ni haka zan ce sai na kure su ba sun ce wata zai fito lokaci kaza ba ga inda yake kallo ga mintoci da zai sai na bi na gani kuma sai ɗebi mutane har da ɗan jarida don mu haka muke yi in ka ce mana ka ga wata zan ba mu labari wallahi mutum yana da imani zai yi kuka wallahi waɗanda suke cewa sun ga wata muna ɗaukan azumi ko muna ajiyewa na je wurare da yawa sai kai kuka wallahi tallahi la ilaha illa huwa na dan fara ba mu wani a masallaci kaga masallaci inda yake kallo yanzu liman anan fa ya sallame assalamu alaikum wa Allah ya nuna Musa ta yazo sarki sarki ya ce zai ba da labarin ganin wata sarki ce a ah, dama haka ake ganin wata liman ce ai Allah ne ya kawo masa watan nan liman fa da mamu a nan garin abin ya faru a kano kanon dabu <laughs> to abubuwa da ya to musamman in kana tafiya ta sokoto ta kebbi inda kake ji labari ina zan ba mu da garuruwa guda uku kada a manta a tuna mu in gaski bunza saminaka sai bidda kawai dukkan su a cikin minti biyar zan dunkule su ba ku labari a bada yanzu to na gaya mana na kano liman ne ya yi sallama an yi sallan ba Allah ya kawo masa wata kasu na ce masa kullu ya jari li ajalin musamman a lokacin da wata ta saba ta kasa ta saba tafiyansa to khasafa al-qamar wa jumi'a ash-shams yaqulu al-insanu yawma idhin ana al-mafar idza ash-shamsu kubirat idza as-sama'u shaqqat kenan ba magana tashin duniya ya zo kenan saboda kowannen su ya fito nan ya fada nan ya fito nan ya fada nan ya fito kullu yajri li ajalin musamman ko ila ajalin musamman da ya samu matsala to matsala ta samu a duniyan nan daga nan alamu ne manya-manyan tashin alkiyama to mu ya ce ya ga wata sarki dai da yake yana da ilimi na wancan lokacin sarkin sanusi a shekara ta biyu bayan zaman sa sarki sultan ya gaya mana tukuna abinda ya gaya masa shi ma muna zaune da shi ya gaya mana to a shekarar ana so a samu matsalar gani wata sai muka ziyarce shi muka zauna da shi ya ba mu keɓantaccen lokaci daga mu sai shi yanzu ba a matsayin shi na sarki ba ce a matsayinsa na sunusi za mu yi masa magana kada mu ji tsoro duk hujjojinmu mu kawo yana zaune da ibrahim alfalaki muka yi ma ibrahim alfalaki tambayoyi uku a kan wata na wannan lokaci bai ba mu amsa ba tun daga nan sarki sai ya fara abin nan sai ya fara bincike wallahi a shekarar shi ya buga a sarkin musulmi ce ko an ce an ga wata kada ka karba bincike na ya tabbatar babu ma watan gaba daya fa bayan ya tafi abin nan ɗiye ya karbi dauran wajen mu mun gaya masa ya ji ya yi ta bincike ya yi ta karatu da yake yana da ilimi sai ya bibi abin sai ya gane yadda abu yake bayan an zo an gaya masa kuma an ga wata a masallaci kaga nan ma zai haɗa abubuwa to mun je an gaya mana an ga wata mun je dama sultan ya yi mana alkawari shekara kusan hudu ce duk inda aka ce an ga wata zai turo mana nombobin inda aka ga wata mu je mu same su yadda muke idan ka ce mana ka ga wata misali yau a Kano to za mu jira Kano a gobe kafin faduwar rana sai ka kai mu inda ka ga watan ajiya kafin rana ta fadi ka nuna mana ta inda ka ga watan ka gane ka nuna mana ka ga wata ta nan inda take kallo in ka iya tunawa da ya ganta sai mu jira watan gaske ya fito sai muke to nan kaga wata ɗaya ce to wata yau yana digiri kaza da ɗigo kaza da kaza da kaza ga inda zai fito ta nan kuma yana kallon kudu ne ba arewa ba ga yadda kamar yadda na gaya muku wannan zai fito yana kallon sama mu gaya masa haka to muna tsayawa kafin watan ya fito ya fara samun shakka tana fitowa ce wallahi ni anan naga wani abu jiya kamar wata <laughs> haka za ka ji da yawa to da muka je sai ya ce zai ba mu duk inda sai ya bani na ya ba mu na samina ka an sanar har ayi sallah ta Kaduna Eh, sarkin ya bani ni ya ba lambar na kira shi na ce muku eh, sarkin musulmi ya bani ya ce na kira sarkin sami na kan ce daga fada mai harfuma sarkin musulmi ni ko mikin ganin mutane malfuma sarkin musulmi ya bamu numba ya ce kuna ciki wanda suka turo rahoto an zo ta ce eh lallai ci ne sai ta zo Allah ba mu lokaci ran ko lahadi za mu iya zuwa muna so mu haɗu da waɗanda suka ga wata ce a ba matsala alhamdulillah ku zo mu kaje mu hudu shi kenan da muka je sai aka ce to dama ai an gaya musu suna nan zuwa aka yi sa'a babban liman ne na masallacin juma'a na sarki a saminaka da na'ibinta da ladan kaga in kana neman afiƙa a ƙasa ka samu waɗannan mutane simowara ta kuri ga wanda ya son karatun allo simowara ta kuri sura ta kare kenan <laughs> shi kenan muka ce to alhamdulillah muka zo muka zauna aka ba mu abinci muka ce ce to ga wanda suka ga wata malam to kafin shi wanda ya ga wata shine ladan na farko kafin ya fara sai na'ibi ya yi muqaddima domin shi ma ya gani ce alhamdulillah a ranar 29 bayan ladan yi alwala sai ya tuna ashe yau ma aka ce fa a nemi wata 29 sai ce sai ya ɗaga hannunsa sama ce ya Allah ka nuna mun watan nan nima in samu abun alfahari a rayuwata ya Allah shikenan yana kallon haka sama akwai wani gida a nan don a cikin gari ne kamar yadda wannan masallaci yake to akwai wata motar liman a faki a nan gefe tana kallon gabas da yamma to yana jikin motar to gida akwai gida ta arewa a saman gida akwai antena na TV to a saman antenan kawai sai ga wata yana gudu yana bin jido sai ce wallahi na ga wata gaci alhamdulillah alhamdulillah to na'ibi yana kusa sai ya rubo kafin na'ibi ya zo watan fuk ta faɗi yake nan da na'ibi ya zo Allah ya sa shi ma zai ga watan kawai sai Allah ya sake dawo da watan shi ne na'ibi shi ma ya kalla ka gani ce na gani ce to shi ga kawai sai wata ya faɗi koma ce wannan shi ne abun nan karama da Allah ya mana mu da na'ibi a gaban sarki a gaban <laughs> <laughs> sarki sai muka ga ya fara fuskarsa ta canza bayan an sanar an yi sallah mana an sanar an yi sallah mana shi kenan muka ce to shi kenan muka yayi faɗi bayanai sosai ka ce ah alhamdulillah kai amma an kun samu abun nema wace <laughs> to a zo a kai mu inda aka ga watan shi kenan muka tafi sai ya tsaya ga motar liman sai ce kun ga nan wurin ta arewa taman antenan nan iyanan na ga watan tana gudu tana bin jido kawai ta faɗi ce da na kira aka yi na yi kuwa na'ib ya fara zuwa shi ma sai ya ga watan da mutane sun zo sun kai ɗari kafin su zo watan ya faɗi suka ce ina rana ta faɗi sai suka ce ga mangoron nan ta nan na rana ya faɗi watan in ka ganta irin wannan saman kwanan ta biyar ne ta arewa ga kasan kullum shi yasa na gaya muku me yasa ake samun kusufi na rana saboda a ranar suna layi guda yanzu haka suna tare da rana da wata in kun gani ga wanda muka nuna ma malam suna tare to kullum ƙarshen wata ko dai ranan yana kudu da wata, ko yana ta arewa ko yana sama daidai taiti inda rana ya faɗi ko kuma yana makasa, akwai lokutan da suke suka riga ma rana fasuwa ba ta taɓa ribuwa a wannan lokacin shi sa ake samun kusufin rana a ƙarshen wata kullum to wannan kenan sai muka je muka gani sai muka ce to bari mu koma wajen sarki shi ma ya zo ya ga inda aka ga wata shi bai gani ba ma muka ce ya hada mu da wasu mutum sai shi ma ai zai iya zuwa muka ce to zo ya dauko mota bai muka je da ya ga wurin inda aka <laughs> ga wata <laughs> ya ce wallahi ba zan sake sanar da gani wata a duniyan nan ba ce mutane ba su san ma ko me wata ba ma ce don allah ku zo garin nan a yi mana samina mutane su gane mai yau wata yadda ake ganin wata kun gani na ɗaya na biyu kenan ko banda na nan na uku na mun na je bunza can garin birnin kebbi muka je muka fita alhamdulillah hadda sarkin garin ana kiran shi dr muhammad bande ya taɓa rike nti a kaduna national menene menene ya zama ciyama ɗin na wannan wurin a wani lokaci ya yi rita yanzu shine ne sarki hadda wani senator faruk lawal wani dan mai karamin jiki banda na kano akwai wani faruk lawal ya yi tun zamanin obasanjo ne nike gani mutane mun kai mutum ɗari biyu muka fita neman wata da azumi watan sallah ne mun tsawa a wurin rana ta faɗi kenan muna alwala za mu yi magari ba. a fili ba komi muna kallon rana ta yamma da gari muka je kafin rana ta faɗi sai aka bugo mana daga wani gari ana kiran shi dirin daji ta yankin zuru har yanzu ina da lambar mutumin ana kiran shi mustapha sai ce an ga wata a garin su an ga wata ya ce eh sai ka ce to ai ga kwamitin ganin wata na ƙasa bari ya karba ya yi tambayoyi a gaban sarki sai na sa spika yana zaune su ce kai ka ga wata wa ce a a ban ga wata ba ce nawa ce mutum kusan hamsin tun da sun gani shi kenan. ce karfe nawa kuka ga wata ce bakwai saura kwata ce karfe nawa rana take faduwa a garin ku ce bakwai da kwata kuna ji an ga wata bakwai saura kwata kuma watan rana za ta faɗi bakwai da minti nawa kan faduwa rana minti talatin a ranar ishirin da tara kan ce to idan dai za a iya ganin wannan watan kafin rana ta faɗi to rana ta faduwa haske wata za ta yi yau mu koma ba ma sai mun nemi watan ba ma kuma abun mamaki muka tsaya wurin rana ta faɗi muka gama komi ba wata wata 29 an ganta kafin rana ta faɗi da minti 30 bayyuwa mustahil shi kenan muka koma gida za mu yi buɗe baki sai ga wani baba yana zuwa da wata yarinya kamar wannan yaron sai matasa ana tsalle an ga wata an ga wata an ga wata A ah! aka ce to ai ga ga kwamitin ganin wata na ƙasa da ya zo daga abuja sai cewa ai ga wata ce ka ganta nan ta je ɗibin ruwa a wuta allah ya gwada mata wata ta je ɗibin ruwa a rijiya allah ya gwada mata wata ce wannan yarinya ce E, ce to ai ita ko da a sama mata ga wata sharaɗin karɓar wata al'adala me sharaɗin al'adala al-muslim al-balig al-aqil sai ya zama musulmi baligi mai hankali ita ba baliga ba to ko da a sama ta ga wata ba za a karba ba a dukkan ijima na malamai to ballanta na wai a rijiya ta je ɗiban ruwa a ciki ta ga wata ciki mu kuma mun kai mutum ɗari biyu mun fita bara faɗi an yi duhu har mun dawo ba mu ga wata ba ita ta gani ce to ai ba za a karbi wannan ba ba a karba ba nawa kenan in ƙara <laughs> sai na in gaski akwai shekaran da aka yi sallah a gondu. a gondu shi ma ta birnin kebi ne wani gari can kusa abin nan sai ka wuce ya wuri ana kiran shi in gaski, an yi talla akwai shekarar da aka yi talla a gondu wanda bai talla a najeriya ba a manta ba aka sanar su sun ce sun gauta za su yi talla kuma sun yi talla to a wannan shekara wanda ya gautan shi ne wani ana kiran shi in gaski a cewansu daga ƙarshe shi ya gaya mu shi ma bai ga wata ba shi ya dawo daga tafsiri daga wani gari yana sauke kaya ya ga waya na ringin ya ɗauki waya aka ce an ga wata yadda aka yi wani ana kiran shi aliyu gotomo lecturer ne a nan wani poli a nan federal ina gari ne a birnin kebbi shi ya fara bugo ma wani dan jarida hokin abubakar jidda usman yana iki kafi a masallacin mu ke ya ga wata ka ga wata ya eh sauji da usman da yake ya sanni sai ya haɗa ni da shi ta nake tambayanta kaga wata da idon kamalan ali ce a'a mutum ne ya gaya masa ya yi amfani da wata kalmar turanci na manta da kalmar da ya yi amfani da ita cewa mutumin wanda yake shi kansa ba zai iya karyata wannan mutum ba mutumin mai gaskiya shi ce masa ya wata yanzu ma shi yau ya tashi da sallah da iyalansa ce kai ka ga wata ce ban ga wata ba ka taba neman wata bai ce bai taba ba shi dai wannan mutumin ya wasi somebody ba zai iya zarta shi ce to zaka haɗa da ci ci eh, zai haɗa da shi sai haɗa da wani aliyu ya wuri ne wanda ya ba sai ni ce na kira shi muka gaisa ce kai aka ce ka ga wata ce a a ba ni na ga wata ba ni ma labari aka bani an ce an ga wata shi kuma wancan da ce shi ya ga wata shi ni ce to don Allah ina so in kana da za ka samu mun waɗanda suka ga watan ba wanda aka ba su labari ba ina so ka haɗa da su ce to bari ya je fada a fada ne aka tantance wanda suka ga watan da ya je fada sai bugo mun sai ce to sai dai ya haɗa da sarkin mallamai limamai don shi ne ya tantance shi a ba shi nake so ba ina so wanda ya ga watan suka ce to ai ganin watan ya zo ne daga wani gari in gaske suke to a nemo mun numban mutum shi ne aka haɗa da shi mamu da in gaske dai shi ne daga ce ke gaya mun shi ma ba shi ya ga watan ba cewa shi amma zai bincika mun a masarautar in gaske din don shi ma ya dawo aka buga mai aka ce an ga wata ne shi ma labari ya zai to ka binciko mun masarautar ya je ya binciko na shi ta ya dawo ce fa gaskiya a masarautar nan ba inda aka ga wata na koma na buga ma aliyu na ce fa to fa a wannan wai tunan shi mamura in gaske fai sai bai shi bai gauta ba ya bincika masarauta ba a ga wata ba na koma ma ali goto mu haka sai ali goto mu dama kafin mu rabu ya ce jiya har a birnin kebbi ma an ga wata da ƙarfi sai ah, ya ma tuna ce jiya fa tun karfe hudu ake ruwa a birnin kebbi har in sha ya haɗa sallah masu kai ta ma ce za a ga wata a birnin kebbi ishe to ɗaya ke ce to abinda za ku mun malam aliyu aliyu eh, eh, malam ismail don allah gobe ka fita neman wata kada ka jira wani ya baka labari daga yau duk wanda na haɗu da shi abinda na gaya masa kenan kada ka jira wani ya baka labari ka zai ba kai ma ka zama mai ma mai mai mai mai ba da labari ce ka fita ka nemi wata in ka gani daga nan sai ka ba da labari in ba ka gani ba in aka ce an ganci kai ma kila kana da abun faɗa amma kana zaune a nan wurin duk wanda ce maka ko da bayan sallan isha'i ne aka ce an gauta za ka yadda ko garfe hudu ne na dare aka ce an ga wata mutum zai da saboda bai ta ba kuma bai da dama da zai iya musu to amma mu da muke muna cikin system din mun san abin da yake mun ka gaya mana za mu ce a wani lokaci ka zo wata ta ina ta yaya daga wannan bayanin za mu yi abin nan to dai daga karshe ya tabbatar mana ce bai ga wata ba mu aka yi ta bincike daga karshe sai aka harba ni shine yasa ni je aka harba ni bunza aka haɗa da wani mutum ana kiran shi Halilu bunza to shi ne sai ya ce mishi to jiya ka ce tun banga wata e to yau ku fita alhamdulillah ranar aka yi sa'a kamar yadda muka fito yanzu ba ruwa ba komai suka fita bayan an ga wata a jiya ya fita ni ce ka haɗa da mutum bakwai ya ce ga mutum bakwai sun ga wata a jiya ce to ka haɗa ni da su mai waya da su na ce zan sa speaker zan yi musu tambayoyi ka saurara ka ji amsan da suke badawa kan wata na tambaye su lokacin da suka ga wata da inda suka ga watan bangaren rana da inda wata yake kallo suka ba da labari baya suka zama sai ce to bari ga yaba watan da zai fito yau in za ta fito yau don a ranar ma babu watan bayan jiya an ganta a ranar suna zaune a wurin har bayan isha'i ba ba su ga watan ba sai ce in za ta fito yau ce ga yadda take ga inda za ta fito saɓanin abin da suka faɗa ce kuma amma ku tsaya zuwa bayan isha'i ku gani suka tsaya har bayan sallan isha'i bayan sun faɗi abin nan ba su bai fito wani ce to don Allah gobe ku sake ba domin gobe wata zai fito kuma ga iya inda zai fito ga lokacin da zai faɗi ga girmansa sa'annan ga inda yake kallo bai yi kiwuya ba da yake yana da mutumin yana da mai sunansa kuzari ya ɗauki mutane ɗalibansa bayan an ga wata tun shekaran jiya ko jiya an fito ba a gaba sai kuma yi gwace gari kwana uku ne sai wata ya fito da ya sai ya fito sai ya ga inda na gaya mata watan da inda take kallo da girman watan da lokacin da watan zai faɗi na bashi time ya ce ka dinga kallo wannan time din za ka ga wata ya kuma sai ya sa ya time don mu za mu ki isha'i kafin isha'i na fara yi a kaduna muna ni ce kana ganin wata ya faɗi ka kira ne ina cikin sallah sai na sai ya kira dama na sa a silent don na so in son time din da da na gaya masa shi din ne shikenan sai na fito sallah muka fara magana ce ka ga wata yau ce yau ka ganji ce yau ce ya fadi ce wallahi malam yadda ka gaya mana ce amma fa kuma ma watan da girma yake ce to jiya ai dai ka fito ce eh baka ga watan ba ce eh ce to sai na gaya maka ce kuma ka sani yana daga cikin alamu na tashin alkiyama min alamati ta intifaful ahilla yana da cin alamu tashin kiyama shariran jirajiran wata su dinga fitowa da girma sai ce haka ne ce eh haka ne na gaya masa haka ne ce to ce to shi kenan ce wannan maganar ta shige sai ce sai gaya mace malam in gaya maka wani abu mu a garin mu fa'ana in dai aka ce a nemi wata mu babu makawa sai an ga wata a mu abun kunya ne a ce a nemi wata ba a ga wata a gare mu wallahi abin da ya gaya mu kenan wallahi abin da ya gaya mu kenan na ce to yanzu dai ka tabbata shekaran jiya ba wata aka gani ba tun da jiya ba ku ga wata ba ga yau kuma yadda na gaya maka watan da lokacin faɗo aka ce ya eh, gaskiya ya yarda sai ya yi ta bincike bayan wata shida sai ya bugo mun sai ce ya gano hadisin nan da na bashi cewa yana da cikin alamun tashin kiyama wata ya girma a littafi kaza shafi kaza hadisi don ba kaza ya yadda yake yanzu ya gane mu akwai matsala ganin wata a Najeriya ta kai kai yaro to wayannan dai suka duka misalai ne kaɗan daga cikin manya-manyan misalai mun je laire mun je bidda mun je ƙaraye mun je wurare da yawa da ake cewa an ga wata in ka ga nuna maka ko wata tsohuwa ta je maka a cikin ɗaki ta ga wata ko wani tsoho kai da muka je wajen bid da muka ziyarci, sarki yanzu brigadier general shine sarkin bid da na yanzu ya waye sosai yana da abu yana da cikin masu supporting a kafin da a gyara gani wata a Najeriya ce ya ba mu labari a fadar ce ni a garin mu nan kafin in zama sarki na sani duk farko watan Ramadan ko karshe watan Ramadan ruwa ake ɗiba a ƙuriya